masha Allah an yi wangan na kenan plumbing work nan shi ke ga shi ke ga insha shi ke ga komi ya yi kyau masha Allah eh masha komi ya yi kyau ga wurin alwallata kuna 1 2 3 4 5 ya eh, gashi nan sannan ka shiga cikin kusfan nan ga wurin wanke hannu nan ganga sannan ga wurin boli wurin maza kenan insha Allah wurin maza kenan sannan ka zo wurin mata kuma e, ga wurin ya sunan shi ga wurin boli sannan ga wurin wanke eh, hannu ga wurin wanke hannu Yasa Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh